dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake mu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau asabar goma sha hudu ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da goma sha da talatin da uku daidai kuma da daya ga watan satumba watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiyya mun haɗu a wannan masallaci ne mai albarka da kenan cikin garin da kenan kofin ko cikin garin mina domin dasawa inda muka tsaya a darasi da ake gabatarwa na daura dauratu ahlul aqida daurar da ake karanta da tsantsar abin da ya shafi littafai na tauhidi da alƙida wanda yake muna cikin wannan littafi mai daraja mai girma littafin alaƙaidar tahawiyya ta al'imam abu ja'far tahawi wanda yake wannan kuma shi ne darasin mu kusan na goma sha shida a cikin wannan littafi ɗin wannan shi ne darasin mu na goma sha shida a cikin wannan littafi littafin al'imam abu jafar tahawi ma'ana al'aƙirar ya ba ƙaramin littafi ba ne a manhajin ahalus sunna littafi ne muktasar sosai da sosai inda ɗalibai suke da kazar-kazar a jiki haddace shi ake cikin ƙanƙanin lokaci domin ya taɓa ɓangarori masu dama na aƙida shi yasa idan aka zo sharhin sa sharhi ya ja lokaci saboda mai matanin ya soke bakin ya yi fara sosai da sosai in ba ku sha ba darasin da ya wuce daura ta wuce kenan na nuna mana sukuli guda biyu da aka wallafa akan abin da ya shafi sharhin alaƙirin sahawiyya babban ministan harkokin addinin musulunci na kusa saudi arabia a shekh al'abin na ali shek darasi kusan hamsin ya yi da yake karantar da darasi hamsin da ɗoriya iyakan darasin kan wannan littafin alaƙirin sahawiyya darasi ɗaya biyu uku hudu har kusan hamsin yayi ana karanta da wannan littafi ka kusan littafi ne wanda yake a dunkule muktasar ne amma kuma ya kunshi abubuwa masu dama na abin da ya shafi littafin abin na tsira ta ahlus sunna babu littafin da yake cikakken littafi in ba alqur'ani ne girma ba shine la yati al baqul min bayni yadihi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid shine wanda ya sauka da shine Allah subhanahu wataala wanda yake yake yin hukunci wala mu'aqiba da hukumi babu wanda yake yin ta'kid yake lokaci yake gyara akan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala amma littafi ne akan samu zamewar kafa ta mai littafi din kamar da muka yi bayani a wasu wurare da abin alima abu jafar tahawi gajiyawa ta dan adam ta taba shi inda yake kafa shi ta zane a wasu wurare dama manhaja kenan ta ahlus sunna ba addamce ba ido da ake bin malami ba ana bin malami ne ido buɗe inda ya daidai sai a haɗu da mu da shi gaba ɗaya a mai fatan alkhairi inda ya kuskure sai mu tare gaba ɗaya a roƙa mishi gafara ba a yi tere ɗin shi ba ba dinga ɗaya ne ta shi cewa ya yi kuskure ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana da a darasin mu na goma sha biyar da muka cike a cikin wannan littafi mun yi magana ne akan inda al-Imam Abu Ja'far al yake ya ci gaba da lissafo abubuwan da suka shafi ghaibiyat inda yake magana akan imani da ranar tashin alkiyama imani da ranar tashin alkiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida Allah subhanahu wataala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum min qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kaga abin da ya guda biyar ne anan tun da ya ambaci ranar alkiyama shine mataki na biyu walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir Allah ta'ala ya lissafa shika-shikan imani a wannan wuri guda biyar a can cikin ayar ya faɗi ya yi ishara a kan shi shike na shida ya ce wa sabirin na a sa'i wa barra'i wa shanar ba'a ta ga al'imanu bil qadar kenan Allah ta'ala ya sake lissafa a cikin suratu an-nisa ya yace man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida sai ya faɗi cikon na ترى لا شيء حدا في سورة القمر يتي إن كل شيء خلقناه بقدر ما يجي الله في إرادة أن يتعلم استبقى أقريه يزي ناسو أفتح حديث جبريل المشهور يتي كبين لعبارة أكاب بشيء في إيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى كاب وقت الله شوية شكاً إيمان براترا شين معنى يتفصصه منا مجالة أكاب بشيء في إيمان درام كشن القيامه iman da ran tashi alkiyama yana gaskatuwa ne ka yi imani ka sallama da duk abin da yake faruwa duk abin da ya faru tun daga mutuwa har zuwa shiga aljanna ko shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta da dawwama a ciki ga wanda Allah ta'ala ya rubuta musu dawwama a cikin wuta da kuma dawwama a aljanna wanda yake Allah ta'ala ya tabbatar duk wanda ya shiga aljanna ya riga ya ba fita a ciki to duk waɗannan al'amura suna karkashin imani da ran tashin alkiyama yasa malam ya ambaci imani da mala'ikan mutuwa malam ya ambaci imani da tambayar kabari wa su'al munkari wa nakir fi qabri an rabbihi wa dinihi wa nabiyyi malam ya zo ce wal qabru rawdatu min riyadil janna kaga duk wannan abubuwa da suka shafi imani da ranar tashi alkiyama kuma imanin nan da ake faɗa naka sallamawa ne al'amura na addini akwai abubuwan da ake buƙatar sai kayi kazar kazar akwai abubuwan da ake bukata yarda ake so ka yi zuciyarka ta gamsu da haka shi kenan abin da ake bukata amma wani abin ya riga ya fuskara a gaba kaga aiki haji aiki ne da ke da alaka da zuciya yake da alaka da gangar jiki yake da alaka da lafiya yake da alaka da kuɗi yake da alaka da kaza mun gane wannan da ke ko amma waɗannan abubuwan su so ake ka yarda da abin da Allah ta'ala ya faɗa akan haka kaga ba sai kai tafiya da nan zuwa makka ba ba sai kai kaza za ga wasu abubuwan suna haɗu da aiki wasu abubuwan yarda ake so kai da su wasu suka yarda suka sallama wasu kuma abun ya riga ya faskara Allah ya tsare mu baki da شنو معنى يتي يؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة wal والثواب والعقاب wal والميزان nan muka tike a darasin da ya gabata duk waɗannan suna ƙarƙashin imani ne da ranar tashar kiyama wa nu'minu bil ba'th imani da tashi bayan an mutu wa jazail a'mal da sakamakon ayyuka za a sakan kama kowa za a ba sakamakon sa wanda yayi kyakkyawan aiki ya ga kyakkyawan sakamako ya Allah ka sanya mu daga cikin su wanda yi mummuna ko ya daura gindi ya aikata mummunan aiki ko ya dauki kudin sa ya sarrafa ta kafafen yada labaru ta ina ne aka yada barna duk zai ga irin waɗannan sakamakon ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu mal wal ardi da ujurewa da abu a kujiro Allah ta'ala ya ce kai kaza kai kaza amma na yafe maka wal hisab da lissafa ayyuka mutum yayi istighfar yayi salatu annabi yayi hailala ya karanta qur'ani yayi kaza za a lissafa su yayi ashar yayi zage zage yayi ashariya ya ce ba a yarda a yada sunna ba yayi kaza sai a lissafa su shine al hisab kenan wa qira'atul kitab da karanta littafi kowa zai karanta littafinsa qara kitabaka kafa bi nafsika al-yawm da sakamako wal da azaba sakamako aikin da mutum yayi ya karanta qur'ani to ba sakamako an lissafa ga sakamakon sa wal da kuma azaba Allah ta'ala ya sauke ga wanda yi mummunan aiki was-sirat da abin da ya shafi sirati wal mizan da kuma mizani na auna ayyuka duk malam ce mana imani da su sai malam ya ci gaba da lissafa abubuwan da suke al ma'ana ma'ana dai abubuwan da suke karkashin imani da ranar tashin alkiyama يتي والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تزيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا ومن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له الله تعالى يجزيك الإمام أبو جعفر الطحاوي الله يرحم شيخي يتي والجنة والنار kuma muna yin imani da cewar aljanna wannan da wuta makhluqatan halittun Allah ne guda biyu wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halicce su ba wai nan gaba ne zai halicce su din ba kun gane wannan da ke ko ya riga ya halicce su tintin abubuwa da yawa za su tabbatar maka da haka na cewar Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halicci aljanna ya riga ya halici wuta abu na farko zuzurutun ayoyin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce fattakun narar lati uiddat lil kafirin fattakun nar ku ji tsoron wuta allati uiddat wacce take ai riga an yi tattalinta wani fili ne mafi uiddat ai riga an yi tattalinta lil kafirin ga waɗanda suke kafirai ashe akwai wutar kenan tuntuni kun gane wannan da ke ko hakan nan kuma Allah ta'ala ya faɗa dangane da abin da ya shafi aljanna yace wa sari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin an yi daga an yi tattalin daga duk waɗanda yake sun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin su to ga wannan ayoyin alqur'ani sun tabbatar maka da cewa ai daga an halici ai riga aljanna abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma shine zaman annabi adam alaihi salatu wasalam a cikin aljanna din abun nan wa qulna ya adam muskun anta wa zawjukal janna wa muka ce ya adam ya kai adam uskun anta ka zauna kai karan kanka wa zawjuka da mai ɗakin ka aljannata wannan gidan na aljanna yanzu kissar annabi adam ta gabatu ne baya ko kuma nan gaba za ta zo ta gabatu tintini kuma haka kenan wannan bayan da aka ce ya shiga aljanna ya nuna aljanna tunda tintini ma akwai akwai kun ga dalilai ne kenan na biyu mun karanta ayoyin da suke nuna akwai aljanna akwai wuta sannan kuma ga ma annabi adam alaihi salatu wassalam ya zauna a cikin aljanna din abu dalili akan wannan kuma shine zuwan isra'ila annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi yace ya ga jannatul ma'awa kamar da Allah ta'ala ya faɗa wala qadara ahu nazlatul ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al-basaru wa ma dhara Allah ta'ala yace tabbas shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril nazlatan ukhra a wata saukar kuma ta daban kaga ce ukhra ya nuna ba ula ba kenan kun gane domin ya riga ya gan shi a duniya wala kadar ahu bil ufuqi al-mubin sai kuma ya sake ganin shi a wannan tafiya ta Isra'ila da Iraji a ina ya gan shi inda sidratul muntaha ita sidratul muntaha magana take wa inda ha jannatul ma'awa a nan aljanna jannatul ma'awa take kun gano na a kotu kenan mun lura da waɗannan al'amura to a wannan tafiyar kuma anan sallama ya ce ya shiga aljanna sannan kuma ya ce ya tsinka wuta ya leƙa wuta kun ga duk wani yana nuna kenan akwai su tuntuni a nan gaba za wasu kila ku yi mamakin ya ake ake ta bada dalilai akan akwai su malam ya kawo doron bakin larabcin ne ya ce wal jannatu wan nar aljanna da wuta khaluqatan halittun Allah ne guda biyu to kuma mun riga mun sani tauhidi mabugarsa shine ayoyin alqur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaftatacciya shine mabugar tauhidi ba hankali ba da zai ce in ya in ya gamsu to ya tabbata in bai gamsu ba kuma a wakar musu waɗannan al'amuran na gaibiyar babu wanda zai iya cewa eh ko a in ba ta hanya ta nasoshin alqur'ani da aka ambata waɗansu faɗararru ne suka sanya hankalin su ya zama jagoransu na abin da ya shafi aljanna da wuta suke ganin to yanzu in akwai su da labarin da aka yi su wasu na ganin faɗin yayi yawa ai ya kamata a gan su suke kamar sun yi inkarin cewa akwai aljanna baya suna sun yarda da aljanna amma nan gaba za ta faru ba wai baya bane kaga kenan ba su zama an riga an halice su ba ubin Kisa to don mutum ya zama yana kan da ahalin sunna ba ta fatar baki ba a hadda zuciya isa dole mutum ya tsaya kan aqida ya san me ya tabbata a ayoyin alqur'ani mai girma ya ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malai ce wal jannatu wal naru makhluqatan halittar Allah ne guda biyu a kenan aljanna da wuta ba sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kulura ba sifofi ne a'a halitta kamar yadda take halittar Allah haka Allah haka aljanna take halittar Allah haka wuta take halitta Allah mana yace la tasniyani abadan wa la tafidan la tasniyan su biyun nan ba sa taba karewa wala tabidan haka nan ba sa taba lalacewa a ce ko sun zagwani ko sun rike ko sun nan gefe ya dan karkace sai an sai an samu lebur ya zo ya gyara sai an kirawo injiniya duk ba su haka malam ce la tafna ne ba sa karewa kenan suna nan dinin ja'ina dan Allah ta'ala ce ma inda mun yanfadu wa ma inda Allah batin ma inda mun duk abin da ke wurin ku yanfadu yana karewa wata ra'ana a neme shi a rasa ko dai a nemi abin a rasa ko a nemi ne abin a rasa ko kuma duka biyan a neme shi a rasa wa ma inda Allah baq amma abin da ke wurin Allah wanzaje ne tabbatacce ne haka na Allah subhanahu wataala ya faɗa a wurare da dama akan cewa haka aljanna da wuta suke haka na Allah ta'ala ce wallazina amanu min salihati sanadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا وندخلهم ظلا ce الله تعالى abada za su dawoma a cikin wannan aljanna din har abada. hakan nan gaba ta a cikin surar dai yace wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan wa'ada Allah haqqan wa man asdaq min Allah qila to duka a cikin akwai khalidina fiha abadan hakan Allah ta'ala yake cewa wa abana wa bashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum jannatin anna lahum ajran hasanan ma kifina fihi abadan a gano da dai aljanna din ba ta karewa kenan dan Allah subhanahu wataala ya ce abadan yace abadan hakan nan kuma an gane da abin da ya shafi wuta yace wallazina wallazina zalamu innal ladina zalamu innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la yahdihim tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan yace inna Allah la'ana al-kafirina wa 'ada lahum sa'iran khalidina fiha abadan haka Allah ta'ala yace abada ya nuna kenan har abada ba sa karewa mun gane wannan da kyau mun saurari wannan da kyau to amma za ku samu kuma waɗansu ayoyin da a cikin alƙur'ani mai girma musamman ayoyi guda uku aya da ke cikin suratu al'an'am da wacce take cikin suratu hud da wacce take cikin suratu naba amma ta sa'al wajen kenan aya da ke cikin suratu al'an'am ita ce sanin Allah ta'ala da ya ce wa mai hashirin jami'an يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس يا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مصواكم خالدين فيها أب خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله kun ga nan ba ce khalidina fiha abadan ba da ka ce khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim na cikin suratu al-an'am kenan na cikin suratu hud da Allah ta'ala ya ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id amma alladhina shaqu fa fil nari wa amma alladhina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahid khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka إن ربك فعال لما يريد ما أظن بشافوتك كنا إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض مدن أفوسا ما يذكر قصوره كما يدبع تفسير سبيز ونعز هذا ما الله تعالى يوم الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاعنا غير ما تفعل نسكن سورة هل كنا نسكن سورة النبأ لابسين فيها ahqaba waɗannan ayoyi guda uku malaman tafsiri sun yi maganganu a kansu har abin da ya shafi tabbatuwar wuta da aljanna bayan wasu ayoyi na alkurani sun tabbatar da cewa wuta tana nan jimin da'iman har abada ba ta karewa ayoyi sun tabbatar da aljanna tana nan jimin da'iman har abada ba ta karewa ana jina da ke ko amma sai ga waɗannan ayoyi ai da ke cikin suratu al'an'am Allah ta'ala yake cewa yau mai hashirin jami'an kuma ambata musu ranar da Allah zai tara su da ke ɗaya ga su sun yi ƙuruƙu ya ma'ashar jin ya ce ya ku dandazon aljanu a distakasartu min ɗin. tabbas kun yawaita ɓarna kun ɗibi tawaga masu tarin yawa daga cikin mutane ba wasu sun fi mutane yawa ba sun ɗibi dandazo masu yawa daga cikin mutane dan su suke sa su ne suna da wakilu a cikin mutane wakilai a cikin mutane wa qala awliyahu min al-ins sai Allah ta'ala yake cewa sai ƴan uwansu ƴan uwan aljanu dake cikin mutane ƴan uwan shedani kenan dake cikin mutane ko dama akwai su allah allazi wasu su fi su sujurin nas min al-jinnati wan nas akwai su cikin mutane akwai su cikin aljanu وقال أولى من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض في أول وقت أتكلم مثلا آه a'a ربنا يا أبن جدمو istamta ba'duna bi ba'd sashi mu ya amfanu da sashi su aljanu sun amfanu da mutane su mutane sun amfanu da aljanu shi aljani sai ka ayi sal ayyanka ayi sallah babu tsarki ma'ana da janaba sai sa a rubuta qur'ani da jinin al'ada ko sai a dai wani abin da za a yi dan ya faranta ne sannan shi kuma sai ya sanya sai yi ma wannan bokon abin da yake so yi ai ko ya ya amfanu da kowanne kenan shine istamta babu na bi ba'dun wa balagna ajalana allazi azalta lana kuma muka kai lokacin da ka ginda ya mana kai qala naru masawaku sai Allah ta'ala ya ce wuta ita ce musu kuma ko maku baki daya da mutanen da aljanna duka khalidina fiha za ta dawwama a ciki illa ma sha Allah kira ce abadan ba za ce illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim Allah ba ta mun gane dini gurgurin ilimin ka yanzu hakan nan Allah ta'ala yake cewa yawma ta'ti yawma ya'ti la kallama nafsu ranar da alkiyama za ta zo to a wannan rana fa babu wani mutum da zai yi magana illa bi izini sai da izinin ubangiji babu wani wanda zai yi magana sai da izinin ubangiji ko da nan duniya ko ya ka bi shi ya dauke maka komai ranar alkiyama kurkuru zai kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ke fa min mushaqiyyun daga cikin su waɗanda za su kai farfajiyar ranar alkiyama akwai shaƙi an wuta balbal Allah ya tsare mu wa sa'idun akwai waɗanda suke kuma yan aljanna ne sai Allah ta'ala ya fa amma yana shaqu amma waɗanda suka zama ɗan wuta fa fin nari to kon su suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna zaka ji suna ruri wa shahiqun suna kururuwa Allah ya tsare mu khalidin fiha za su dawwama a cikin wannan wutar ma damatu samawati wal ard kenan muddin akwai sama da ƙasa wanda ke tun kafa a hisabi ma sama da sama da ƙasar ta riga ta tarwatse kaga dai ƙasa dai ya mutu ga dalil arudu ghairu ardi was samawat was samawat kaga an canza ƙasa an canza sama kenan yau ta shakku sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila kaga kenan kuma Allah ta'ala ce ma damat samawati wal ard قال تعالى إن إن أبنا وما له في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد sai kuma yace wa amal ladina wa amal ladina su'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra mustaqim kuma malaman tafsiri suka ce da waɗannan ayoyi na'am sai ta suratu abin nan nabai labisina fiha za su dawwama a cikinta ahqaban ahqab jami'in na hiqab shi tsawon shekaru shekaru masu yawa kun ci shekaru masu yawa dai watan wata rana za su kare kenan kun gane wannan da ke ku kuma ga waɗancan ayoyi da magana ta na khalidin fiha abadan na yan aljanna da khalidin fiha abadan na yan wuta Allah tsare mu da yan wuta sai malaman tafsiri wa ala ra'asu shine Muhammad al-Amin Shinkiti a cikin littafin sa da dafu ihamul qirab an ayil kitab da littafin sa al-azb an-namir min madalis shi amma abanna min madalis Shinkiti fi tafsir yake cewa malaman tafsiri sun ce waɗannan ayoyin babu cin karo tsakanin su waɗanda Allah ta'ala ya ce illa ma sha Allah sai wanda Allah ta'ala ya so kenan akwai waɗanda yake za su shiga wuta amma za su fita kuma kuma zama kuma mun yi wannan bayanin a darasan ta ta. waɗanda yake abin nan sharrin su yarin jayi zunubin su sharrin su yarin jayi alkhairin su inda dama duk wanda alkhairin sa yarin jayi sharrin sa kun ga ba akwai da sharrin ba amma dai alkhairi ne yarin jaya wannan kai tsaye dan aljanna amma wanda sharrinsa yarin jayi alkhairinsa to wannan muna magana a cikin sharrin babu shirka kuna ji da kyau ko to wannan ko da ya shiga wuta yayi bursuna wata wata rana zai fito saboda kwayar alkhairin da yake da shi sai da mana fara Allah ta'ala da yake illa ma sha Allah tana gaskatuwa ne ga irin waɗannan mutanen da za su yi zaman bursuna a cikin gidan wuta wata wata rana kuma sai su fito kudan kuna mana wannan abin da na'am to amma anan gudu ba hanzari ba Allah ta'ala ce illa ma sha Allah ma li ghairi akan da ce illa man sha Allah ba sai malaman tafsiri suka ce duk da haka duk da haka ai Allah ta'ala ya yi amfani da ma a wurin da ake amfani da man da ya ce fankihu ma kwabala kuma da nisa masana wa khulafa wa ruba ina ta ta mutunce wannan taujihi din da yi sai maga fassara ta biyu ita ce waɗancan ayoyi da muka karanta guda uku na suratul al'am da na hud da na nabai kuma ka'ida ita ce idan ayoyin mujmal suka zo maka ga ayoyin da suke zahiri to ana kaddamar da azzahir ne akan al-mujmal kuma Allah ta'ala ce wallazi aya alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat akwai da akwai mutashabihat sai ka dauki muhkam ka ga Allah ta'ala ya bayani su a ciki sai ka amfani da muhkam muhkam zai fassara al-mutashabih mun fahimci da ke ko kuma za ga ayoyi da yawa sun tabbatar da yan wutan sun shiga babu magana fita ma'ana waɗanda Allah ta'ala ya rubuta musu dawwama a cikin wuta dawwama ta har abada yake kullum ma زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لا كنا أشيء آية القرآن gaba ɗaya ba warware juna Allah subhanahu ya tabbatar da cewar aljanna ba ta karewa wuta ba ta karewa amma duk da haka abinda na faɗa a gudu ba hanzari ba wata rana kakan yi karo da akar ana rawaito shi daga Abdullahi da Mas'ud cewa rawaito wata rana za a nemi wuta a rasa kun gane sai malamai suka ce za mu dubi isnadi din tukunna zuwan shi ga Abdullahi dan Abbas tabbatuwar ma'azan Mas'ud tabbatuwar maganar zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud tana buƙatar a tantance ta tukunna ta bangaren isnadi kenan ta bangaren masanin kuma kira isnadin ya tabbata kenan shi ne babu cin karo da waɗannan ayoyi din sai da mana a wutar da shi Abdullahi dan Mas'ud yake nufin cewa wata rana za a neme ta a rasa ita ce wutar da aka sanya yan bursuna a ciki kin lura da maganar waɗanda aka sanya su za su shekara kaza za su kwana kaza domin su koma gidan aljanna to wata wata rana duk za su riga su fice waɗannan sai zama na wannan wannan tabaka din wannan gidan an riga an riga shi dan babu kowa a ciki yanzu sauran gidajen ne na khalidi na fiye abadan su ne suka saura Allah ta'ala ya tsare mu daga su Allah ya tsare mu ke wannan shine bayanan da malamai suka kai akan wannan قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان aljanna da wuta halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala la tasmiyani abadan wala tabidan wa anna Allah ta'ala khalaqa aljanna lalle Allah madaukakin sarki kuma ya riga ya halicci aljanna domin khalaqa fi ne madi Allah ya riga ya halicci aljanna wan nara ya halicci wuta qabala al-khalqi tun kafin ya halicci halitta kana jira da kyau tun kafin ya halicci halitta al-khalq halitta wannan an ce aljinsiya alistigrafiya ko kuwa in ya zama da dukkanin halitta ne sai ya zama da kenan ya halicci wuta da aljanna kafin kuma kenan a ko Allah ta'ala ya halicci aljanna da wuta kafin halittar bani adam kun gano wannan da ke ko sai da mana Allah subhanahu wata'ala ya ya halicci aljanna ya halicci wuta kafin halittar dan adam saboda ne saboda farkon halittar Allah subhanahu wa ta'ala shine alqalam ko kuma al'arshi mun shi mai tawa malamai ne sun yi matutuwa guda biyu akan wannan wasu suka ce al'arshi shine farkon halitta wadansu suka ce kuma alqalami shine farkon halitta kenan idan ɗaya zama farkon halitta ɗaya zai zama shine na ne na biyu idan al'arshi ya zama shine farkon halitta kenan alqalami shine na biyu sai alqalami ya zama shine farkon halitta sai alqalami sai al'arshi ya zama shine ne malamai ne da suke ta tattaunawa akan waɗannan ababi na aqida amma magana cewa al-arshi shi ne barko halitta magana ce mai karun gaske sai da mara al-qalam shi ne na nauta na na muna nufin halitta ne fa baki ɗaya gaba ɗayan halitta muke magana kun gane wannan da ke ko kenan halittar aljanna ko da da wuta ko da ba mu iya gano cewar ita ce ta nawa ba ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida a cikin halittar Allah subhanahu wataala mun dai san halittar aljanna da wuta ta riga ya halittar an adam mun gane wannan mun banci dai halittar aljanna da wuta ta riga ya halittar an adam saboda ne saboda ayoyin da jima wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewar ya halici annabi adam ne a ina a cikin aljanna kuma ya ce da iblis ya yi sujjada a ina a cikin aljanna ya yi sujjada ga annabi adam ya kuma sujjada kuma aka kore shi daga cikin aljanna kun lura da ke ko na'am abu na gaba kuma da zamu yi la'akari da shi anan shine sosai al-awwaliya cewar wani ne farko halitta abu kaza wannan dalili ke tabbata da shi ba shi faɗi ba kun gane wannan da kyau ko dalili ne yake tabbatar da wannan ba shi faɗi ba domin abin da zai rage na faɗi haka akwai wanda yake gani yana ga cikin falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ne farko halitta nam in ka ce haka za a buƙaci ya kawo dalili dan ya tabbata in kuma babu dalili sai mutum ya da bakinsa don wannan ba shi ne falalar ba dan ana magana falala wanda yake shine shugaban halittar baki daya da na farkon da na karshen da kun ji halittar Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ta baki daya sallallahu alaihi wasallama ina ba ta mun fahimci wannan da kyau a wannan tafsirin da da ya kasance wata Ramadan din nan akwai da aka hasko shi a gidan talabijin yana ta yana ta hudu a ciki yana tafsirin suratul sad ko in ce yana halatta ko yana menene wallahu a'lam ya zo ya magana kan annabi adam sujjada da aka ce da iblis ya yi ma annabi adam yace astakbarta am kunta min al-ali astakbarta Allah ta'ala yake ce da annabi yake ce da iblis shin kai girman kai ne am kunta min al-ali ko ba ka kasance cikin al sai ya ce kuna jina wai al-alim waɗansu ne da aka ware su su aka hana su yin sujada ga annabi adam su ne al'alim su ne manzan Allah da aliyu da fatima da hassan da husaini kullum da ko wai su ne wai su ne al'ali wannan fassara da ya fassara da bait sun nisanta daga wannan fassara sun tsarkaka daga barin wannan fassara domin ne domin inda yana magana akan wannan ne to fir'aunawa su ne kan gaba anna fir'auna la'alin fil ard wa innahu la musrifin inna fir'auna ala fil ard sai inda ya fahimci cewa la'alin ana nufin domin domin min al'alim al'alim jam'i ne mufradin shine al'ali kaga ya zama kus kenan ko yawa shine al'ali dan sai zama al'alim mufradin shine alim kenan kuma haka Allah ta'ala ya tabbatar da fir'auna cikin suratul yunus haka ne ya tabbatar da shi a wuraren cewar fir'auna min al-ali wa innahu la'ali fil ardi shi wa kenan fir'auna wa innahu la'ali kana wannan bazara ta shi fir'auna wa suna ciki kenan wannan shi ne kai abin da yake yi ga na ce ahlul bait sun tsarkaka daga wannan shirme da wannan ruhu da yake magana kai Allah ta'ala ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya halicci kuma abubuwa da yawa zai nuna maka haka yanzu kenan da ya faɗi wannan yanzu kenan yana nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aliyu da fatima da zai da alhazin da alhussein ba yi wasu kenan aka yi ba hmm? ko ba kai ke ba yana nuna kenan ba haihuwarsu kenan ake ba to ku wannan gaga hajji ma akal ma ya da wannan bayani Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah wa khalaqa lahum ahla kuma Allah ta'ala ya halitta musu mazauna cikin su aljanna Allah ta'ala ya halitta mata yan aljanna Allah ka sanya mu cikin su wuta Allah ta'ala ya halitta mata yan wuta waɗanda za su zauna a cikin ta faman sha'a minhum ila aljanna duk wanda Allah ta'ala ya so daga cikin bayansa na su kasance yan aljanna fadlan minhu to wannan falala ce daga wurinsa ita ko falala ba ka tambayar wanda bai baka ba dan me bai baka walillahi al-masalul a'la walillahi al-masalul a'la cikakkiyar siffa ta ubangiji ta kamala ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, kai ne ka shigo nan ka zo kana raba naira hamsin hamsin ka ba wani hamsin ka ba wani hamsin ka ba wani hamsin ka ba wani hamsin sai ka ba wani ɗari biyu sai ka ba wani ɗari biyar shi ne hamsin zai tsaya ba aiki yi ba ganin da maka ne zama shi zai ce ka zalunce shi ba zai taɓa cewa ka zalunce shi ba a kurki ne na kaji wani wallahi na kul'ana kake kiwon kajinka ka zo ka duba ka duba ka duba wani yana can baya ka janyo shi ta bai ma limamin wuka iyanka sauran kuma Allah ya kama lokaci sai a ce dan kun shiru ba za a ce dan ba shi yasa ga Allah subhanahu wataala yake yake lissafu yake cewa karra ilayhim al-kufra wal fusuqa wal isyan wa la yakhum ar-rashiduna fadlan min Allah wa ni'ma fadlan falala ce daga wurin Allah to ko falala baka cewa tun ne ba a baka ina fata mun gane wannan da ke ko wannan babi yana da kyau mutum ya gane shi sai yana magana sai ka ji mutum yana cewa to don me Allah yi wani musulmi don me Allah yi wani kafiri a wannan falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala shi sai ke shi ba lakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyana fi qulubi wa karra ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan yace ulaika hum ar-rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta musamman daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا wa man sha'a min ila aljannati fadlun minhu wannan falala ce daga wurin Allah subhanahu wataala ita ko falala ba a cewa dinni ko aljanna ta wani ce tashi shine yace da wani da wani su shiga da wani da wani su yi sai mutum kuma yace dan ne ha ba zai ce dan ne ba amma a duk da haka sai da ya turo manzanni yace alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn Allah ya turo manzanni saboda ne akar su ce ma ana min bashirin wala nazir fa qad kun bashiri wani nazir wa man sha'a minhum ila an-nar duk wanda kuma Allah ya ga dama daga cikin su na su shiga wuta adilan mutu wannan adalci ne daga wurin Allah shi kuma adalci shine daidai yadda mutum yayi aina shi kana kawai wannan adalci ne daga wurin Allah subhanahu wataala sai wani ma za ga inda in ka wani aka sa yayi azabar sai ya sanya shi da yafi wannan wutar ta, Allah ya sauri wannan adalci ne daga wurin Allah to haka dukkan waɗannan sifofi sifofi ne na kamala falala sifa ce ta kamala adalci sifa ce ta kamala a ciki babu tawaya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kullum tanwini iwadin an yi tsibafa, domin ka'ida ita ce kullu tana da mubafu ilayhi kun gane ko to wanda share wa kullu ay wa kullu wahidin minhum kowane ɗaya da cikin yan aljanna da yan wuta din da Allah ta'ala ya riga ya kaddara wa aljanna da wuta mazaunanta ya amalu yana aiki ne ma kada furi gala ga abin da an riga an kammala mashi kaga hadisi na hudu a cikin arba'un na wuya ya riga ya tabbatar da wannan yace an riga an rubuta mu dan wuta an rubuta dan aljanna wallahi allazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amal ahadi bayani kowane ɗaya yana yin aiki ga abin da ya yi riga an riga an kammala shi to yanzu a nan mutum yana da lasisi ya ce to shi kantin da an riga an kammala komai bari ya sha duniya shi da tsinke bari ci duniya shi da tsinke tunda dai ai aljanna ce kuma an riga an gama bayani yan aljanna za su yi aljanna yan wuta za su yi wuta in an rubuta shi dan aljanna zai shiga aljanna in an shi dan wuta da zai shiga wuta saboda ka bari tsaya ci duniya shi da tsinke kaga wannan ba kuma nuna eh wannan hanyar da mutum ya kama hanyar yan hannun hagu ce Allah ta'ala ya sauke kenan kenan yanzu idan mutum yana kan tafarkin daidai sai ya roki Allah Allah ya tabbatar da shi kun gane ko idan mutum yana tafarkin da ba na daidai ba sai ya gaggawa ya bar wannan tafarkin ya zo kan tafarkin daidai wa sha'irin ila ma khulqala kuma mutum zai kowa zai kasance ne ga abin da an riga an kammala halitta halitta sa akai kowa zai kama zai tafi ne akan abin da an riga an kammala halitta sa akai wanda aka halice shi zuwa ga wutar su zai aiki a mutum wanda aka halitta aka kammala aka halitta sa akan dan aljanna ne zai kama hanyar aljanna isa zaka dinga jin tambayoyi abin nan a asibiti ne ga mara lafiya nan musulmi ana talakana ne kalmar shahada ana talakana ne kalmar shahada sai bai dauki kalmar shahadar ba kuma Allah ta'ala ya sa ya tashi nan kuma akwai wani wanda ba musulmi ba a kusa da shi yana jin waɗannan suna talqini sai ya dauki kalmar shahada kuma ya cika ta ana wani tambayi ko ba ana yin shi kenan ko kalala ta Allah subhanahu wa ta'ala to haka kenan yanzu da hadisi na hudu da muka da cikin arba'un hadisi kun gane ko da wannan babu wani wanda yake ta tabbas yaqini akan cewa ga irin tabarkin da zai da zai mutu akai to ka mutumin da ba shi da wannan a karan kanshi kenan ɓata lokaci ne ya tara wasu ya dinga raba masa aljanna ko ya ce da wani da wani mutu sukanta Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد in mun shiga rukuni na shida kenan ko rukuni na biyar shine iman da ranar tashi alkiyama rukunin shirin kuma shine imani da kaddara imani da kaddara yana yawan maimaituwa a cikin littafin shi yasa malamai suka ce al-imam Abu Ja'far Tahawi ya kawo karatun ne kamar imla'an haka idza ji ganin shi gairu murattab da an jera ta ga wannan matsala sai wannan matsala ba za ga wasu matsalolin suna yawan maimaituwa war khairu abin da yake alheri wa sharru da abin da yake sharri ni, wannan abubuwa ne biyu da aka riga aka kaddara su alal ibadi ga bayi duk wanda aka kaddara ni alkhairi ya same shi duk wanda aka kaddara sharri zai same shi to ba kau dabara ba ai shi ba ba da kau dabaran ba sai da yake sai hada da zilliya ba eh shi ne kau dabara ake sai an hada da zilliya maganin kau dabara ne amma kuma za a jiwo ya dan kauci gashi bai ba da haka duk abin da ya sami mutum ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara shi waɗannan al'amura ga da ana faɗan su da baki ina abin yake a lokacin da ya samu mutum kuna jina da ke ko a lokacin da ya samu mutum shine abu ke da matsala akan wannan lokacin da alkhairi ya samu mutum sai ce alhamdulillah lokacin da faɗuwa kare tattalin arziki ko kore shi a shago ko kore shi a gidan haya ko hatsarin mota ko wani abu ya kama dukiyar sai a ce an sa maka hannu ne sai ka tahi ku lura da kyau kaga sai anan shi wannan wanda ya faɗi wannan magana zama yana da wakili cikin bokaye sai ce amma akwai wani malami akwai kaza akwai kaza bayan ya riga ya gama kwashe bayanan ka ya kai mishi kana zuwa tun daga agabkin koma sai ce tsaya abu kaza da abu kaza da abu kaza suke tafa da kai suka ce kai malami ne kafin ima kafin ka yi bayani ya riga ya mata bayanin abin da ke cikin bakin shi alhali zakarin shi ya riga ya kai mai bayani filla filla dake dake Allah ya sauke alkhairi da sharri abubuwa ne da Allah subhanahu wataala ya kaddara mu bai in ka karanta in ka duba karanta wata alqur'ani mai girma sai ka ga ba a jingina sharri ga Allah subhanahu wataala kun gane ko a cikin suratul yusuf yake fa an sawo shaytanu zikra rabbi sai ɗan ya mantar da shi ya tuna wancan jawabi na mai gidansa a cikin suratul kafi sai ce wa ma an sani illa shaitan an afkura a cikin suratul jin aljanu suna farko farkon musulunta suka ce wa anna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce wa anna la nadari lalle mu kan mun ne mu sama mun shafa sama mun sani ta makare take da tsaro wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis ba mun kasance akwai inda muke in ji aljunu don sato magana kamar yastami'il ana to a yanzu kan duk wanda ya yi yunkuri ne ya sato magana in yaji shihabar rasada zai samu abin nan tauraro yana jiran shi zai kace kace da shi to da suka ga wannan sai suka ce wa anna la nadari to lalle mu kan a wannan hali ba mu sani ba a sharrun uridi bi man fil ardi shin wani sharri aka nufaci waɗanda ke ƙasa sai zai gawo shi mabani bi malamin sabi fa'ilu a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ko idan gujin su yana nufin su da wata shari'a kaga a wajen shari'a sai suke ibha na fa'il am arada bihim rabbuhum amma a sharri suka ce abin nan a sharrun uri da biman fil ardi am arada قال رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قال رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي قال تعالى يجزاه الغفر ويكتشوا والاستطاعة التي يجب بها الفعل إيكو والبيت دائر ولا إيكو أو سيكو زما واجبي إيكو da wanda yake irin wannan ikon ne da kake da shi wannan ikon da kake da shi da shi ne hukuntar gurshe shari'a suke zama wajibi a kanka min hawi tawfiq min hawi tawfiq kama daga abin da ya shafi gamdakatar Allah ya datar da kai allazi la yajuzu an yusuf al makhluq bihi wanda yake baya halatar a sifanta wanda yake halitta ne da wannan ai tawfiqi sifa ne nawa na Allah shi kai ne yake datar da mutum ya zama tafarkin daidai duk wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba yana zama sanadiyya ne na ya dora ka akan tafarki ne amma ya kimsa shari'ar ta shiga zuciyarka wannan ba aikin kuma wannan dalilai da yawa sun tabbatar da haka irin tsayawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan abu talib ya musulunta har abu talib yana kan gadon ajali annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi yana cewa qul la ilaha illallah kalmatun uhaddu laka biha inda Allah a ce la ilaha illallah kalma ce daya daya zan maka hujja da ita a gaban Allah zan tsaya maka da ita a gaban Allah kuna jira da ko haka yake faɗa idan ya faɗa ya faɗa kan su Abu Jahal ce a tarka bu an millati Abdul Muttalib yanzu kuma kana so ka bar addini iyaye da kakanni haka ya ta faɗa har da yake kyale shi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib kaji inda Annabi yana da abin nan iko na kimsa shari'a da ya kimsa ta a zuciyarwa Abu Talib amma nashi shine isar da shari'a wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana tsora mutane kana zuwa da abin da yake shirye da mutane zuwa ga tabarkin da yake daidai amma kimsa shari'ar na wanda aka kawo ya karba ya jiya na su wannan ba aikin ka bane laysa alayka hudakum walakin Allah yahdi man yasha wani yake cewa fahiyar ma alfi'il to wannan tana tare da aiki ne da wanda yake irin wannan gamdakatattun aiki ne da Allah ta'ala yake gamba yake da mutum ya same shi wa amma istiqatu amma iko min jihatu siha na abin da ya shafi lafiya wala ji da ke ko a ce in yana da in yana da lafiya yi sallah a tsaye ba shine din ba in ba shi lafiya kuma yayi ne a zaune والوسع والوه والتمكين da samun daidai da salamatul alat da kuma kubutar ai abubuwan da suke zartar da wannan aiki din ya zama na hannun mutum lafiyayye ne kafin mutum lafiya tunda idan hannu babu hannu kenan hukunci wannan hannun babu shi in ya wanke hannu kaga wannan sai dai an ana wa gasulu ya daini sai dai shi ya zama wa sai ce waɗannan ana samun su ne kafin fara aiki din tukunna kafin fara aiki ne ake magana yana da lafiya ko rashin lafiya kafin fara aiki ne ake da yana da lokaci ya shiga ko lokaci bai shiga ba kafin fara aiki ne ake da waɗannan wadda ya yi ta'allaqul khitab to da wannan na biyu din wanda yake shine samun sarari na abin da ya shafi lafiya da lokaci da abin nan tamkin duk waɗannan wajen ta Allah da kitab to da wannan hukunce hukuncen shari'a suke rataya wanda ba shi da lafiya hukuncin shi kaza wanda yake da lafiya hukuncin shi kaza wa huwa kama qala ta'ala wannan ku shine kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace la yukallifu Allahu nafsan Allah subhanahu wata'ala kwata kwata baya ɗora ma kowace rai illa wus'aha sai abin da za ta iya abin da za ta iya shi Allah madaukakin sarki yake ɗora mata laha ma kasabat tana da dukkan ayyuka na alkhairi da ta yi makanta ita wannan rai din wa alaiha maktasaba kuma duk abin da rai ta yi na sharri yana kanta ya gina rike ko duk abin da mutum ya yi na alkhairi ya karatun qur'ani ya sadar da zumunci ya gina masallaci ya tura da awa aka shiga ƙauyuka ake yi duk wasu ayyuka da alkhairi yayi wannan shi ke da shi babu wani wanda zai ce a ba su ladan salihan bayi ai ta zaka ke salihanci ai wa alaiha maktasaban haka nan duk abin da mutum yayi na ashariya na shirka na bidiya na canfi na magudi na toge na kone ne yana nan dai akan shi kenan babu wani wanda zai dauke mishi babu wani wanda zai ce ka je ka aikata kaza nauyin zunubin yana kansa in ma ya ka ya buɗe ka in kuma ka aikata nauyin zunubi yana na a kanka na ka aikata shi kuma yana da nauyin zunubi na yasa an aikata Allah ya sauke قال رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد وأفعال العباد أيكم باي أي كده متنين صلى أزمي حجي karatun alkur'ani duk ayyuka da mutum ya yi khalqullah halittar Allah ne kun lura na ce karatun qur'ani da ce Al-ƙur'ani ba ka jira ko sallah da sauransu wannan aiki da mutum ya yi halittar Allah ne wa kasbu min al-ibad amma kuma aikatawan ya bayyana a fili bawa ne idan ba Allah ta yake yi ba lura da ko balle yake abin da ya sa a aljihu Allah ne abin da ya fito da shi a aljihu Allah ne Allah ta'ala ya so Allah ta'ala ya tsare to kenan ga bayi su suke aikin su amma aikin da suke halittar Allah ne subhanahu wa ta'ala Imam Bukhari yana da littafi a fa'alu khalqu af'alil ibad ita ma nan wata mas'ala ce da yake an jima ana tattaunawa akan ta kungiyoyin bid'a suka ce a tafi ba su yadda ba aikin da mutum yayi da aikin sa bane ba halittar Allah bane amma kuma suka ce Qur'ani halitta inna lillahi wa inna ilaihi Allah bai tsare mu ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد أم معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى malaki cewa wa lam yukallifhumullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bai dora ma bayi ba illa ma yutiqu sai abin da su bayan za su yi ai duk abin da duk abin da Allah ta'ala ya dora musu za su yi wa la yutiquna ba abin da za su iya yi illa ma kallafahum sai ko abin da ya Allah ta'ala ya dora musu الشيخ عبد العزيز بن باز الله تعالى ya جل شر gafara, Allah ya ramshe shi yana da tsokaci mai kyau a ƙarƙashin wannan jumla da malamin yace kuma akwai wasu yarurruka da malam ya amfani da shi wanda yake ba yarurruka ne na ahlus sunna ba kafin yarurruka na larabci na tauhidi akwai yarurruka ahlus sunna da suke magana da shi wanda yake da da an karanta za ka ji ayoyin gaba daya suna turo maka suna suna iso maka wala yatiquna illa ma kallafahum kuma ba su da iko akan wani abu sai akan abin da Allah ta'ala ya dora musu malam yace wannan shine fasar la haula ba wai da ƙarfi ba ne abin nan la haula ba wai da dabara ba ne kuna ji ba wai da dabara ba ne wanda ya gane gaskiya ya gane gaskiya ba wai dabara shi ce ta sa ya gane gaskiya ba wala quwwata ba kuma ƙarfin mai ƙarfi ba ne ya sa ya fadare ma Allah subhanahu wataala duk wani kafir duk wani kafir da duk wani azzalimi da duk wani hatsabibi ba wai tsauran kanshi ne ya sa ya fi ƙarfin Allah ta'ala illa billah face ganin dama ne da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kowa isa ma ne yace to a karkashin wannan kone muke cewa la hilata li ahadi babu wata dabara ga kowa wala harakata li ahadin babu wani motsi ga kowa motsi da za a motsa na a janye hannu ko a saki hannu wala tahawwula li ahadin hakan nan babu wani canji ga wani mutum kamar ya kaga an ce canji shine daga nan zuwa nan ka gane ko ka da mutala a baka goma biyu shi sama ne yake wala ta hawwala li ahadin babu canji ga kowa an ma'asiyatillah ya bar saban Allah zuwa ga ina kenan zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala illa bi ma'unatillah sai da taimakon Allah la ilaha illallah wallahi za ga sai da taimakon Allah subhanahu wata'ala za ga wani an zaura da shi ana tafira ana tafashi ana tafira ka tashi ka je kai yi azhar ka dawo ka zo ka yi sallar al'asar ka dawo amma shi yana na azumi ana son wannan kuma son wannan sai ga wani gashi nan kusa da masallaci yake amma kafin ya samu rakoyin da ake na nafila kafin liman ya zo wanda yake da nesa da masallaci ya riga ya biya samu waɗannan abubuwa ashe abin ke ne na Allah subhanahu wa ta'ala irin taimakon Allah ke nan kofa abu da take mutum ya tashi ya nemi taimakon Allah neman taimakon Allah subhanahu wataala akan abin da ya shafi ayyuka na ibada neman taimakon Allah ta'ala akan abin da ya shafi dukkanin al'amuranka hatta tashi hatta nafilfili ba ka samu karfin tsaye da farillai ka biyo su da na nafilfili wallahi sai da taimakon Allah subhanahu wataala in ba taimakon Allah subhanahu wataala mutum sai kwana ciki ya Allah ka taimaka mana ka azaba mana wala quwwata li babu wani karfi ga wani mutum ala iqamati a kan ya tsayu ya bi dokokin Allah subhanahu wata'ala wasabati alaiha ya kankane ya kafi kababuwan shi su nutse a cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki illa bi tawfiqin Allah ta'ala ba ce sai da gamdakatar sai da taimakon Allah ta'ala za ga in duk ayyuka in duk ayoyi ne ka riga ka kawo su in bayani ne ka riga ka kawo su amma ina kuta kuta shi bai gane ba wani ko bayani kaɗan za a yi mishi kaɗan za a yi zai gari bayan gani wallahi abin taimako ne na Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ce walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamuhum almauta wa hasharna ilaihim kulli shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa in sha Allah lakin aktharuhum yajhadun walau annana nazzalna ilaihim almalaikata in da mu za mu sauka musu da mala'iku daga iran daga sama abu na kenan na ɗaya walau ana nan zala ilaihi mala'ikata wa kallamuhumul mauta matattu su ta yi musu magana su ce kun ta abin da ake faɗa mun je mun gano washen na ilaihi kulle shayin ubulan mu tara musu komai a gabansu shi su gani ma kanu da yi wallahi ba su taɓa kasancewa su imani ba illa an sha Allah sai idan Allah ya gada sai idan Allah ya gana kaga abin kimsawa ne shi mai da'awa kullum zai iya kokari ne ya yayi na farko ya isar da sakon Allah subhanahu wataala na biyu ya yanke da wannan fangari rana da kiyama ba zai taba jin cewar ba a cikin ba kun garce da kuma kaga wannan kuma zai nuna kenan ashe inda da ka faɗa da an yadda yawan maimaitawanka shine bayan ladanka kuma da ke ko kenan da ka faɗa da ya yadda ki kuma ladan da kake tsaye iyalan kenan ta wannan bangaren na biyu nan na biyu kuma ba za ka samu daɗa ƙwarewa da samun salo ba na yasa da sakonni sai zama kullum a salo sai kake sai za ka ga annabawan sun faɗi kaza sun faɗi kaza sun faɗi kaza maimakon a saurara a kamar ka ce za su faɗi kaza su arnan ba sai ka sun ɗibi daji mara ka annabu umurul mustafa fa malahum an tazkirati mu'ridin كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة كي كان سي آيريني ما لا لا لا بنا نجاكي أنت كيف دوري دين من أداجي suna cikin wannan tafiyar kawai farrat min kaswara sai wani zaki ya jira minci a cikin su ya gani yana suke suke sai Allah ta'ala ya ce to waɗannan aran me dan me alaka su da Qur'ani sai da an faɗa sai su tarwatsa ta haka al'amuran gamzakatarin ne Allah subhanahu wa ta'ala wani ana karantawa yana bi amma wani kan abin sai dai du'a'i Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu